الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقرة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله barka mu da a wannan yammaci na salata wanda ya dace da 24 ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na yau nawa ne ga watan Bature sha takwas da watan sha shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta tamanin da uku cikin sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi kan ta gaba da ita amma za mu maimaita ta dan mu ci gaba kafin haka akwai tambayoyi kamar guda biyu tambaya ta farko ba tambaya ba ce ba fadakarwa ce wani dan uwaye mun dangane da ayar farko da muka fassara jiya fadin Allah ta'ala falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima wato a cikin fassara ta sai na fassara allazina a matsayin shine fa'ili wanda yake kuskure ne allazina shine matsayin mafa'ulan bihi mansub wato fa'il din damirun mustatirun jawazan wanda yake yaudu ila almu'minin ya ayyuhal ladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a sai zanto ma'anarsa falyuqatilil mu'minun allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah lalle mu'minai su yaƙi waɗanda suke musanya rayuwar duniya da lahira wanda ya rubuto kada ya faɗakar da ni Allah saka masa da alkhairi ah, saboda ko shakka babu abin da larabcin ayar ke nuna kenan domin alba kamar yadda na faɗa tun a baya tana shiga cikin almatruk har buga misali da ulaiikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin ma'ana dai allazina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah waɗanda suke sayan rayuwar duniya da lahira ma'ana su bayar da lahira a madadin duniya su gwammace gara duniya sama da lahira su ne kafirai to su ne waɗanda za a yaƙa ubangiji ta Allah yayi izini a yaƙe su fal yuqatil wa zai yaƙe su almu'minun sai dai lafazin almu'minun bai fita a zahiri ba tunda ya riga ya gabata a can ya ayyuhal ladzina amanu khudhu hijrakum sannan zai zo a gaba alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا da haka wannan ya kyauta Allah saka masa da alkhairi dan ma'anar da na bayar jiya kan bata dace da ayar ba amma ta yanzu nan da muka faɗa ita ce ta dace da ayar wannan kuma tambaya ce aka rubuto dangane da shin ya halatta ma'aurata kafin su yi aure su je asibiti a gwada jinin su domin ko wani na ɗauke da wata cuta wadda take mai yaduwa ko wadda ake iya ɗaukanta ta hanyar jima'i ya halatta gwaji kafin a yi auren ko bai halatta ba ya halatta kalmar ya halatta ba ta nuna wajibi ko musahabi amma ya halatta abin nufi idan miji ya zo neman ki da aure sai kika ce bike da ba sai kun je an yi test a tabbatar baya da cuta iri kaza iri cuta iri kaza cuta iri kaza irin wadda take mai saurin kisa ko wadda za ta iya haifar hatta yaran da za a haifa ko kuma wadda ake ɗaukanta dama cikin hanyoyin ɗaukanta akwai jima'i sai kika ce sai an je an yi test ba laifi ba ko kai ka ce sai an je an yi test ba kai laifi ba kitu duk wanda ya ce shi bai yadda ba ya aure har sai an yi haka bai laifi ba illa iyaka idan kin nan san cewa garau kike wannan ba zai dame ki ba sai a je a jarraba kai ma idan ka san garau kake wannan ba zai dame ka ba sai a je a jarraba na'am na'am yana fata mun fahimta wanda ko dama ya san cewa akwai alamar tambaya a kansa saboda yawo gare shi kamar ya ci kafar kare ya je nan ya je nan ya je nan to kaga ba zai yadda ba a jarraba dan saboda yana jin tsoron kar fallasa ta same shi babu wani laifi amma idan ma'aurata suka ce a'a su sun dogara ga Allah za su je su ba ruwan su kuma me zai faru ya faru wannan ba wanda zai ce musu sun yi haramu amma daga baya kar wanda ya kuka da kowa kuma idan wani abu ya faru na'am na'am ina jin dubu ku gamsuwa sosai akwai abin nan littafi na tuhfatul arus na Sheikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli an buga littafin sani ba ko bugo na farko ne ko na biyu a shekarar 1988 tun a wannan lokacin ya rubuta wannan matsala shekara nawa kenan baya kusan shekaru goma sha biyar kenan baya amma shi ya ma fito ta ba ta hanyar kawai gwajin jini ba shi a wannan lokacin ya mayar da hankali da eto eh akwai abin da ya shafi jini din da ya magana akai kamar abin da ya shafi cuta na sickle cell idan tunda akwai wato ainihin um, jinin mutane a cikin hawa hawa ne ko aji aji ne akwai waɗanda suke yan ajin AA ne wanda yake normal kenan da ya kamata dan adam ya samu akwai mai AS wanda yake shi kariya ne akwai kuma mai SS wanda wannan kowa san sickle cell din ne idan ya kasance namiji mai AA kaga shi zai iya auren wato ainihin mai AS kuma yaran su ba abin da zai faru bi iznihi ta'ala amma idan ya kasance ita AS shi AS to akwai yiwuwar kamuwar wani adadi na yayansu da wannan cutar bayan haihuwa biyu kila a ta uku a samu kila a ta hudu kila wani makamantan haka kamar da likitoci suke bayani dan sune ne zikiri bana so in yalwata da yawa tunda ba tafsiri bane ko ba haka ba eh hajar yake cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib wanda duk yayi kokarin zai yalwata harshe cikin abin da ba shi ne fannin sa ba to zai kawo abin mamaki to amma abin da na faɗa wannan sama sama ne ko ba haka ba to kaga idan ya kasance ita AS as akwai yiwuwar cikin ƴaƴansu bayan haihuwa biyu ta uku ya kasance an samu mai cuta na sikila to kaga akwai matsala wannan wadda cuta ce wadda take sa yaro ya tsamure ya kanjame sannan kuma ta hana yaro girma ko na makamancin haka gudun wannan idan aka auna jini sai ya kasance hakan ya bayyana suka ce ba za su yi aure ba ba su laifi ba idan suka ce kuma za su yi ha kuma ba su laifi ba tunda ilimi ya riga tabbatar kowa wannan to shi Mahmud Istanbuli kuma ya sake magana kan wani bangare na biyu littafin cikin harshen larabci ya rubuta shi don haka sulahat yare da ya amfani da shi na likitanci gaba daya a cikin harshen larabci ya ambace shi ya yi magana akan waɗanda suke kuma wato ainihin um, wajen kusantar iyali wato ko da sun sadu da mace mani ya fita daga jikinsu adadin ƙwayoyi na halittar ɗigon mani da ake bukata su ba su da shi mai yawa wanda zai iya sa a samu juna biyu ina fata an fahimta adadin da yake fita daga jikinsu ba yadda yawan da ake da bukata wajen a samu juna biyu to sai aka samu wani yana da wannan matsalar sai mace take ba za ta aure shi ba dan wannan dan idan dan shi ba za a haihu da shi ba kaga ba ta laifi ba ko a samu ma shi ba karare ne baya haihuwa din ko a samu ita kwayoyin ta gaba ɗaya mata tonewa ba za a ta haihu din ina fata an fahimta da haka sai ce shi ba zai aure shi ba da yana son haihuwa bai laifi ba wannan shine dai hikimomin da ke sa a iya yin gwaji din idan bayan an yi gwajin sai ka tarar mace tana da cuta iri kaza tana da cuta iri kaza ko ma tana dauke da kwayoyi na HIV virus na HIV duk da haka sai ka ce kai ka dogara ga Allah ba wanda zai ce maka dan me amma idan ka mutu hudu ba za mu ce kai shahada ba dan ba filin yaki ka mutu ba ka cikin kuma wadanda manzon Allah ya lissafa da sauransu amma kai ne kaga dama kace zaka shiga haka ba wanda zai hana ka sai ka je kai ko ke mijin da zaki aura ya zanto haka shikenan kuma a gaskiya kamar yadda na faɗa jiya a cikin kiyamul layl yaduwar wannan kwayar abin nan din kwayoyin da suke haifar da AIDS wato na HIV yayi yawa mutaka kwarai da gaske yanzu kusan dukkan wanda ya je bincike a asibiti wurin da ake gwada jinin mutane zai samu cewa galibi cikin kowane mutum goma zaka samu mutum uku ko hudu suna da shi cikin maza da mata saboda babbar mutum da ake ciki ta yawa kwarai da gaske da haka irin wannan yanayi idan mutum ya ce ba zai aure ba a suka ce ba za su yi aure ba sai an yi gwaji ni ban ga laifin su ba kaga eh, su kirista tun haka suke yi ba yanda za a daura aure mutane a cocin su sai an yi musu test an tabbatar ko ba su za a ba results din ba da za a je a kaiwa da ya gani shikenan zai ce za su yi aure ko ba za su yi aure ba ina fata an fahimta dan ma kana ce je ai maka test ka kawo sai mutum ya je sai test din da kudin sa ya sai result din da kudin sa tunda akwai rashin gaskiya a Najeriya yayi yawa a rubuta cewa lafiya yake baya dauke da komai kuma karshe na dauke da cuta ya zo ko ya cuce ta ko kuma ita ce ta kuma ta cuce shi dan haka dai ya halatta a yi wannan gwaji kalmar ya halatta ba ta nuna wajib kar wani zai ce na ce dole sai an yi cewa ne ya halatta a yi ma'ana idan ma'aurata suka ce za su yi babu wani sako da suka yi ba su sabawa Allah ba ba su sabawa manzon Allah ba idan suka ce su ba za su yi ba haka za su yi kayan su ba za mu hana su ba ina fata an fahimta Allah ya taimaka mana ذا mu tashi وإذا ayar أمر من الأمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول رحمته cewa الشيطان إلا قليلا وبنجد وإذا idan wani labari ya zo musu wanda ya shafi al'amnu zaman lafiya awil khawf ko tsoro da firgici a za'u bihi sai su yaɗa shi akwai mutane da suke da irin wannan halayyar da sun ji labari ba sa iya tsayawa su tantance gaske ko rishin gaskiyar abu sun su yaɗa sawa'un labari ne na zaman lafiya ko labari ne wanda ya shafi firgiti da zaman tsoro aza'u bihi sai su yada shi kalmar aza'u bihi akan ce aza'uhu akan ce aza'u bihi duk kowanne yayi wato lafazin aza'a ya ta'adda bi nafsihi wa ya ta'adda bil ba a cikin harshen larabci ubangiji ce walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum walau radduhu ila rasul lokacin da suka ji labarin sawa'un na zaman lafiya ne ko na rikici da firgici da tsoro inda a ce sun maishe shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa ila ulil amri minhum kuma inda a ce za su mayar da shi zuwa ga majibinta lamarin su wanda suka tsara su tunani da hangen nesa ma'ana manzon Allah a lokacin rayuwarsa shugabannin su waɗanda ake dogaro da ra'ayinsu a lokacin da manzon Allah ba shi nan inda za su mai da al'amari zuwa gare su la alimahu allazina yastanbitunahu minhum da waɗanda Allah ke baiwa baiwar gane labarin da sun san mai labarin ya kunsa ko wace gaba ce ya kamata mutane su sani menene bai kamata mutane su sani ba sannan menene na gaskiya menene kuma na ƙarya wannan duk ƙarin bayani ne akan abin da na faɗa jiya wato ayar na nuna zargi ga dukkan mutumin da da ya ji labari kowane irin labari ne baya ya bincike sai dai ya ɗauki kuma kun san ya tabbata cikin hadisi wanda mun karanta a fassarar waɗansu ayoyi a baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda muku ababe guda uku ya ki muku ababe guda uku ababe guda uku da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda muku su anta atasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarrabu ku rike alqur'ani ku yi aiki da shi ku fahimce shi kada ku rarrabu abu na biyu an ta'buduhu wahdahu wa la tushriku bihi shay'an ku bauta ma Allah ku kadai ba tare da kun hada shi da wani ba abu na uku wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga dukkan mutumin da Allah ya bayyana shugabancin ma'ana ku faɗa masa abin da yake gaskiya kuma ta hanyar da zai iya fahimta ya iya ganewa sannan in ya kawo dokokin da suka dace da daidai da adalci ku taimake shi akai in ya kawo dokokin da ba na daidai ba ku yi kokarin fadakar da shi dan ya canza ya gyara wannan shine nasiha kaga waɗannan ababe guda uku kenan bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba riko da igiyar Allah gaba daya sannan kuma nasiha wa shugabanni sannan abun ababe guda uku da Allah ya ki baya san mu yi shine yakrahu lakum qila wa qala jita jita da kaji labari kaje ka faɗa da kaji labari kaje ka faɗa wa kasratu su'al da yawan tambaya cikin abin da baya da fa'ida ko amfani wa ida'atul mal da kuma wulakantar da dukiya shine kashe ta ba ta hanyar da ta dace ba a shari'anci waɗannan ababe Allah yake muku su da haka ya dace shi ta baya da amfani kuma da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ya ishi mutum ya zama tataccen makareci matukar duk abin da ya ji labari sai ya faɗa to idan ka ganka kace masa sunansa makareci baka yi laifi ba a ce duk abin da ka ji labari kana zauna a wannan majalisi kana zauna a wancan falo sai ka ji labari karkarwa kake yi harshen kana karkarwa bari kai ma ka fita ka je ka fesa ka faɗa to zaka zama tatattan makarici haka manzo Allah ya bayyana cikin hadisi da haka dole idan mutum ya ji labari ya taka tsantsan kafin ya faɗi shi ko an ce a kaza ko a ina ne aka faɗa ko a wani majalisi ne ka bi taka tsantsan kafin ka faɗa amma ba haka ba sai mutum ya je ya kanga ina fata an fahimta ko manzo sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi yake dukkan wanda ya kawo labari wanda yana tsammanin labarin ƙarya ne bai kama bincike ya gano gaskiya ko ƙaryar ba kawai yana ji shi ma sai je faɗa yace to shi ma ya zama ɗaya daga cikin makaryata haka manzo Allah bayyana cikin hadisi a takaice kaga wannan aya da waɗancan hadisai na nuna mana ladabin al'umma na zamantakewar da jama'a shine kame baki dukkan wani labari da kaji ko na farin ciki ne karka saurin yadawa dan kile zanto ƙarya ne ko bai kai fadin haka bai da kaje ka faɗa in ma na damuwa ne da bakin ciki karka saurin yadawa dan kile zanto ƙarya ne ko bai kai fadin yadda kai kaje ka faɗa ba kuma ya kamata da an ji wani abu na firgici da razani sai a nemi su wane ne masu hankali da tunani da hangen nesa a faɗa musu gafa abin da muke jin ana yadawa a gari wata matsaya ya kamata mu ɗauka a matsayinmu na kaza sai mutane su nemi masanan cikin su malaman cikin su masu tsoron Allah cikin su dattijan cikin su masana ya kamata cikin su a madadin kawai duk wanda ya je ya yada wannan ya yada wannan sai barna ta faru a bankasa na'am ubangiji yace walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalan Allah akan ku ba da rahmatsa lattaba'tum shaytan da kun bi shaytan illa qalila sai yan kadan ne daga cikin ku lafazin illa qalila wadansu suka ce yana da alaka ne da aza'u bihi ma'ana wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi aza'u bihi illa qalila idan har suka ji wani labari na zaman lafiya ko na firgiti da zaman tsartsar ya ɗashi suke sai kaɗan ne wanda ba sa yaɗawa shine ma'anar illa qalilan take nufi waɗansu malaman suka ce a'a yana da alaka ne da rasuli wa ila ulil amri minhum la منهم la alimahu الذين yastanbitunahu minhum illa qalilan inda za su mayar da al'amarin zuwa ga annabi ko zuwa ga majibinta lamarinsu kafin su yada to da su masana sun gane makamar labarin sai dan kaɗan ne abin da zai koya gare su wanda ba za su iya ganewa ba don ba komai za su iya sani ba waɗansu malaman suka ta yana da alaka ne da jumlar karshe walaula rahmatul walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan fadlan Allah da rahmatsa ba gare ku tabatu shaytan da kun bi shaytan illa kallan sai dai yan kaɗan ne daga cikin ku waɗanda wato ainihin shaytan dan ba za su bi shi ba ma'ana idan an kwatanta da ko kuma isai yan kaɗan ne daga cikin ku waɗanda wato ainihin rahamar ubangiji ta Allah za ta riske su dan waɗanda ba za su bi shaidan ba ko kuma waɗanda za su kauce sai sun bi shaidan duk daga falala ɗin ta ubangiji ga rahama amma kuma sai sun bi shi sai yan kaɗan ne daga cikin ku to idan an ce sai yan kaɗan ne daga cikin ku ma'ana ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su zame su samu kurakurai a cikin su ko wata gajiyawa irin ta bil adama yan kaɗan ne idan an kwatanta da waɗanda suke tsaye akan tafarki na daidai da gaskiya sannan ko da su wanda suka yi kurakuran ko suka yi ayyuka wanda yake ba daidai ba idan an kusanta da ayyukansu na daidai da kuma ayyukansu na kuskure da barna ayyukan nasu na daidai din sun fi yawa ayyukansu wanda yake na kuskure shi ya fi zama dan kadan din shine la mu musifana illa qalila tunda dai ko ba ma'asumai bane ba za a samu gajiyawa ta tare ina ba an fahimta ina jin wannan bayanin ya kara fito da ma'anar sama da yadda muka bar ayar ajiya sannan kuma wani abu na karshe da zamu rufe da shi a ayar shine wannan aya ta sauka ne a daidai lokacin da aka yada jita jita cewa manzon Allah ya saki iyalansa haka kawai aka ce manzon Allah ya saki iyalansa sai jama'a suka ta yada jita jita har cikin garin Madina Umar dan Khattab na gida hankalinsa ya tashi wani sahabi ya zo ya masa sallama yace fito sauri nake ka fito yace me ya faru ne an yi kaza kaza kaza ne yace ai musibar ta fi wannan girma an kawo wa musulmi hari ne yace ai musibar ta fi wannan girma kaza da kaza da kaza yace a'a ai kaji kaji wai manzon Allah ya saki iyalinsa Umar dan Khattab ya fito tunda ai isa tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai faranta masa rai ba ce tana ɗaya daga cikin waɗannan manzon Allah ya saka da haka yaje mutane sun taru a masallaci manzon Allah na zaune a cikin gida shi da iyalinsa kowa ya zo an hana shi shiga sayyidina Bakar ya zo manzon Allah ya ce a bashi izini ya shiga sayyidina Umar ya zo manzon Allah ya ce a bashi izini ya shiga sauran kuma kowa na waje sai da suka je cikin gida suka bincika sai suka samu ashe matan annabi ne suka tsare shi suna ja in ja da shi akan harkar kudin cefale kudin cefale yayi kadan ba wai suke ne <laughs> akan harkar kudin cefane kaga shine khatamun nabiyina wa imamul mursalina amma an tsare shi ana tattauna akan wannan da kyar aka tafka aka tafka aka samu sulhu Umar dan Khattab sai ya fito ya leko waje yace ya ku jama'a ku saurara ku ji ina tabbatar muku da cewa matan manzon Allah suna nan daren bai sake su ba wanda yace ya sake su ƙarya ne ba haka labarin yake ba sai kuma wannan aya ta sauka wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf azau bihi take zargin wanda suka yada wannan jita-jitar ina fata an fahimta aya ta gaba فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وأرضوا مؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا بنجلس فقاتل في سبيل الله kai yaƙi domin yatsa kalmar Allah a bankasa la tukallafu illa nafsak ba ɗora waka nauyin tilasta kowa ba sai kanka kai kan tilas fita sauran kuma ka faɗa musu wanda yake so ya biyo ka wanda ya zauna a gida ba zai cutar da kai ba ka tafi da adadin wanda ka samu komai ka su za ku ci nasara Allah na zabarar da manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen jihadi fa qatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harridul mu'minin sannan ka zabarar da mummunai ka kwadaitar da su falalar da ke cikin jihadi ka kwadaitar da su falala da ke cikin mutuwa a wajen yaki ubangiji ta'ala ya faɗa a wani wurin da yace harribul mu'minina anan bai faɗa akan me za a zabular da su ba amma a cikin suratul anfal yace ya ayyuhan nabiyyu harribul mu'minina alal qital ka zaburar da mummunai wajen yaki dan yaɗa kalmar Allah a ban an fahimta ko manzon sallallahu alaihi wa sallam kuwa ya bi salo daban-daban wajen faɗakar da su wajen zaburar da mutane dan bayyana falalan mutuwa a wajen yaki da falalan aljihadu fi sabilillah ya faɗi hadisai masu ɗan yawa waɗansu mun karanta su cikin tafsirin suratu Ali imran lokacin da muke ciki kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa a cikin aljanna akwai daraja ɗaya ɗaya har guda ɗari tsakanin kowace daraja da ƴar uwarta kamar tsakanin sama da ƙasa darajar nan guda ɗari ubangiji ta'ala ya tanade su ne lil mujahidin fi sabilillah ga masu jihadi hawa ɗaya ɗaya har guda ɗari kowane hawa tsakanin sa da dan uwansa kamar faɗin da ke tsakanin sama da ƙasa kaga wannan ai zaburarwa ne faɗakarwa ne an fita filin yaƙi ga kafirai can sun taru ga musulmai a nan gurin manzo Allah ce ku yi gaggawa ku zabura zuwa ga aljanna ita faɗin ta shine faɗin sammai da ƙasa ɗaya daga cikin su ke cewa annabi sallallahu alaihi yanzu menene tsakanina da shiga aljanna din yace tsakaninka da shiga da ita shine numfashin da kake in ka daina numfashi ka shiga ciki da dabino a hannunsa yana ci na guzuri ya ga ya karasa dabinai guda uku bata lokaci ne sai ya watsar kawai ya shiga cikin abokan adawa ya kashe a kashe shi har sai da ya shahada aka to kaga shine harrul mu'minina alal qital nan gurin faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harrul mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru lalle ubangiji ta'ala zai kawar da cutarwar waɗanda suka kafarta ma'ana dukkan wani fili da za su yi maka da tanadi da za su yi maka na su illata ka ko su lahanta kai da sabanka Allah zai iyar da wannan zai kawar da wannan wallahu ashaddu ba'san ubangiji ta'ala shine mafi tsananin karfi wa ashaddu tankila sannan ubangiji shine mai mafi tsananin ukuba wato mai yin azaba ta sakamako ga waɗanda suka suka kafirce masa Allah ya ce man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha man yashfa shafa'atan hasana dukkan wanda ya alfarma kyakkyawar alfarma ya kullahu nasibun minha to zai kasance yana da rabo na lada a sakamakon alfarman nan da yawa wane ko su wane wa man yashfa shafa'atan sayyi'a dukkan wanda ya alfarma mummuna ya kullahu kiflun minha to zai samu rabo nashi na zunubi sakamakon Mummuna alfarma da yawa wane ya wuce gaba dan a tabbatar masa haƙƙin da ba nashi ba wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu babu abin da ke gagararsa wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna muhimmancin abin da ake kira alwasafa alwasafa shine shiga tsakani shiga tsakani dan tabbatarwa da wane wata maslaha a wurin wane tabbatarwa da wane wata bukata a wurin wane wane na neman makaranta gashi yana da requirement din da ya kamata a dauke shi a jami'a amma kuma baya da da wanda ya sani a wajen sai ka shiga tsakani ka sa baki don ya samu admission wani na neman aiki yana da qualification mai kyau na dauke kishi akan wannan aikin amma ba ya da sanayya a ma'aikatar sai ka bi ka yi amfani da sanayyar ka shiga tsakiya don a dauke shi wannan shine shafa'atan hasana wato alfarma kyakkyawa kenan ko shiga tsakani mai kyau domin lafazin shafa'a yana nufin alwasafa shiga tsakani ka shiga tsakanin mai neman makaranta da hukumar makaranta ka shiga tsakanin mai neman aiki da hukumar da yake neman aiki a wurinta ka shiga tsakanin mai neman aure da family din da yake neman aure din a wajen su kila ba dan ka shiga ba da ba za a bashi ba ya tantanta amma su ba su san ya tantanta ba ko ya tantanta amma akwai waɗansu masu tantanta irin tashi kuma ɗaya kawai ake bukata sai ka sa baki sai aka ɗauke shi aiki ko makaranta ɗin ko aka bashi aure ko dukkan wani abu na duniya mai amfani to wannan kana da lada a wajen Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fito da wani abu ya so ya ba wani kyauta sai ya ajiye sai ya ki ba shi kyauta da gangan sai ce wai ba za ku sa baki ba ku ce in ba wani sahabbai sai me amfanin mu sa baki mu sai ka ba wani tunda dama kayi niyya sai ce a'a isfa'u fa ujaru cewa a ba wani din sai ku samu lada ni dama idan na bayar ina da lada amma sa bakin a bayawa ne kai ma kuma ka samu lada wato annabi sallallahu alaihi wasallam baya son ya kasance shi ya takaita da ladan yana son alkhairin ya game kowa to kaga wannan wani abu ne mai matukar muhimmanci a cikin rayuwa baya kallafa maka wani irin abu amma sai da yawan mutane ba sa yin wannan in dai har zan wuce ma gaba ka samu makaranta ko ka samu aiki ko ka samu kaza sai da kana neman wani abu a wurin mutum wanda ka nemi lada a wajen Allah madaukakin sarki shine lada zaka samu cikakke to haka kuma inda zaka yi kishiyar haka ka shiga tsakani dan saboda bata al'amura bai tantanta a bashi ba ka ce a bashi ina fata mu fahimta ko mutum ya yi laifi an kama shi za a zartar da doka da ta dace da mai irin wannan laifin a kansa sai ka shiga tsakanin cewa a kyale shi to ya zama shafa'atan a kenan wasata mummuna kenan shiga tsakani mummuna idan har kai haka to zunubi gare ka a wajen Allah madaukakin sarki duk wanda kace a bashi abin da bai cancanta ba a bashi abin da ba haƙƙinsa ba wanda ba dan kai ba da ba za a bashi ba sai aka bashi kaga zalunci aka to kana da kaso na zunubi sakamakon shiga tsakanin da kai dukkan mutumin da ya dace a yi masa hukuma iri kaza a yi masa horo iri kaza dan yayi laifi iri kaza sai ka je ka shiga tsakiyar ka ce a kyale shi kar a yi masa wannan horon shiga tsakiyar nan da kai kana da zunubi ka kyale a hora shi ka kyale a lallata shi daga baya sai ka zo kai masa jaje wajen jaje kai masa wazi in ma kyauta zaka bashi sai ka shi bayan an hora shi bayan an tasa shi ya jijji sannan sai kai haka amma me ya amfanin yayi laifi sai ka je ka ce abin nan ko ka ba da kati ko kai waya ko ka ce kaza ai a sake shi namu ne naku ne ko suwa bayan ya saba Allah ya saba manzon Allah kuna sanu da labarin bakware siyar da zai sata bakware siyar ce yar dangi zurriya dan daga shi dai tana da dangantaka kenan da annabi tunda manzon Allah siyar Ta yi sata ana ganin yar manya ce yar dangi ce sai aka ce so ko a yanke mata hannu ko ba za a yanke ba ya kamata a tuntuɓi manzon Allah a ji ko za a yi wani afuwa da rangwame a kyale ta sai aka ce to waye zai je yawa manzon Allah irin wannan gangancin magana a nemo da ake ganin yana da fada sai aka ce a nemo Usama ibn Zaid al-hibb bin al-hibbi aka je aka nemo Usama ibn Zaid cewa ya kamata ka je kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana wannan matar a kyale ta a yafe sai dai nan gaba tun da yar manya ce aka zuwa ana zuwa aka je aka faɗa manzon Allah sai daga kai ya kalli Usama ce a tasfa'u fi haddin min hududillah yanzu kake ka shiga tsakiya dangane da wani haddi doka punishment da ubangiji ta ala ya tanadi ai ga mai laifi iri kaza ka ce kar ayi yake waɗanda suke kafin ku sun halaka li'annahum kanu idza fihim ad-da'if taraku idza fihim sharif taraku wa idza saraka fihim ad-da'if aqamu alayhi al-had waɗanda ku sun halaka domin idan manya suka yi laifi ko ƴaƴan manya suka yi laifi sai a kyale su a ce ai dan wane ne ai wane ne ai kanin matar wane ne ai wane ne wane ne wane ne sai a kyale su amma idan wanda suke na ƙasa marasa galihu suka yi a kamo alaihi alhaji sai a tsayar da doka a kansa sai manzo Allah ke cewa wallahi waimullahi ina rantsuwa da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata muhammadun yadaha yace ina rantsuwa da Allah da fatima yar gidan muhammad za ta yi sata da muhammad da kansa zai yanke mata hannu usama dole ya juya ya tafi dole sai da aka yanke hannun wannan matar ba kyale ta ba wannan ita ce gwamnatin adalci abin buga misali hukunci na adalci abin buga misali kenan a duniya in dai ana son kasa ta samu cikakken tsaro ta samu cikakken zaman lafiya to dukkan wanda ya laifi kar a saurara masa amma kaga a Najeriya ba haka ake ba idan mutum aka ajiye shi a ma'aikata kaza yayi sata yayi sata miliyoyin kuɗi suka bata aka kama shi aka buga a jarida yan jarida suka masa tarere kowa ya ji abinda za a yi masa shine sai a cire shi daga wannan ma'aikatar sai a kai shi kuma wata eh wai nan gurin tunda an gane a nan gurin sai a cire sai a kai su kuma inda ba a gane ba kuma <laughs> ba za a kama shi ba a ce a tatso dukiyar jama'a da ta salwanta a hannunsa sannan bayan an tatso dukiyar jama'a da ta salwanta a hannunsa dukkan kaddarorinsa ma in za a sayar a sayar an mayar abin zuwa ga treasury na gwamnati to kuma menene hukuncin wanda ya irin wannan laifin a yi masa shi to wannan shine zai hana wani yayi amma shi kenan sai a cire shi daga nan ko sai a masa transfer ko a ce an sa shi wani kuma a ce an masa murabus din dole kaga har yanzu yana da entertainment din shi na ma'aikata murabus din dole aka masa ba ma dismissal din shi aka yi ba to haka ake a Najeriya to da haka shi yasa sai sata ta samu gindin zama sai rashin gaskiya da rashin adalci ya samu gindin zama saboda me ba a kusanta adalci a cikin rayuwa in ka ga ana doka in ka ga an tsaya an ce sai an yi kaza to wanda yake mai karamin karfi ne abin ya shafa amma mai babban karfi kama ko waɗanda zai su magana cikin duhun dare ko su buga waya ko su yi kaza shi kenan sai a kyale shi to wannan shine mabuɗin halaka na kowace al'umma kuma shine alamomi na rushewar kowace al'umma idan Allah madaukakin sarki ya nufin rusa al'umma haka yake kaddara mata ta yi ta fuskar kaddarawarsa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna musa fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa dammarnaha tadmira wa kam ahlakna min wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi basira haka Allah madaukakin sarki ke tsarawa a cikin rayuwa mutakar shugabanni za su yi haka to al'umma ta kusa lalacewa kenan ta kusan rushewa har sai an samu waɗanda za su zo suna kokarin farfado da al'amura suna kokarin gyarawa ko yaya in dai ana samun gyara ana samun masu salaha a cikin mutane to sai su zantowa al'umma su ne garkuwarta daga fadawa cikin halaka Allah ya tsare mu sai Allah ya وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا بنجد وإذا حييتم بتحية إذا أنجيتكم دوت جيسوة فحيوا بأحسن منها كما يد مرتني كما في جيسوة بأحسن منها bi تفيت كو أو ردوها ta fi ta kyau aurudduha ko ku mayar daidai irin gaisuwar da aka muku shine hadisi ya nuna mana a aikace yayin da aka ce maka assalamu alaikum to kai in za ka yi wadda ta fita sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah in kuma za ka yi daidai da ita sai ka ce wa alaikum assalam idan ko aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to idan za ka yi wadda ta fita sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in ko za ka mai da daidai ita sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sannan idan mai gaisuwa ce da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga bai bar wani ragowa na abin da zaka kara ba sai ka ce wa alaikum ka dauke shi kamar da daidai ita kenan a can gurin kamar da wadda ta sita dan ya bar maka ragowar wuri ya bar maka larar wuri da zaka kara a nan gurin kuma bai rage sauran space ba duk gaba ɗaya ya cinye ya haɗiɗe kalmomin da ake amfani da su wajen gaisuwa dan ka shi kenan magana ta riga ta kare ba za ka kara wata kalma ba wadda ba ta tabbata ba a shari'ance na'am ina fata an fahimta shine wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala kana ala kulli shay'in hasiba ya kasance mai hisabi ne akan kowane irin abu ko masani ne akan dukkan kowane irin abu lafazin alhasib ana fassara shi da hisabi sannan ana fassara shi da sani wanda sani din ke sa a yi hisabi dan ba a yi hisabi sai abin da aka sani Allah ko ya san kowane irin abu da mutane suka yi wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna ladabin gaisuwa a tsakankanin musulmi a tsakanin su da juna ma'ana lokacin da aka gayar da kai lallai ka mayar da gaisuwa sannan wajen mayarwa din ko kai da lafazin da yafi naka wanda aka yi maka ko kuma kai da daidai lafazin da aka wato kamar da yadda muka buga misali waɗannan hadisai masu ɗumbin yawa wato sun nuna muhimmancin gaisuwa sannan wajen gaisuwa kana da damar ka ce assalamu alaikum bil alif wal lam kana da dama kuma ka ce salamun alaikum bi ghairi alif wal lam kenan domin kowanne ya zo cikin alkur'ani wancan ya ce wa salamu ala man ittaba al-huda lafazin assalam bil alif wal lam kenan salamun alaikum kuma tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa adda lahum ajran karima tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin salamun qawlan min rabbir rahim إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين dan kan lafazin salam ba tare da alif da lam ba wato ka ce salamun alaikum sai dai wajen furta shi dole ne ya kasance kai tanwini akan mim salamun alaikum amma salamu alaikum wannan Hausa kenan shi ba larabci bane ba <laughs> ko dai ka ce assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum amma salamu alaikum wannan Hausa kenan kai ba larabci kai ba tsakani da Allah babu wannan a cikin larabci hausa ce tsabagen ta kawai amma salamun alaikum yau larabci kenan assalamu alaikum larabci kenan ko wancan ko wancan ina fata an fahimta cikin duk wanda kai yayi kuma ladabin sallama ya nuna cewa wanda yake haikan abin hawa shi zai wa na kasa yan kadan su za su yi wa masu yawa wanda yake tafiya shi zai wa wanda yake zaune kuma ladabin sallama ya nuna cewa lokacin da ka tashi yin sallama ba sai wanda ka sani ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk kowa zaka masa sallama duk wanda ka gama da shi zaka ce da shi assalamu alaikum kuma ladabin sallama ya nuna cewa idan ka zo wajen mutane zaka ce assalamu alaikum sannan ka shigo sannan kuma in zaka tafi jama'a assalamu alaikum na tafi kenan manzon Allah ya ce ta farkon ba tafi ta biyan muhimmanci ba wadda kai lokacin da zaka shigo muhimmancin ta bai tsara wadda kai lokacin da zaka tafi ba in ka shigo salamu alaikum za ka fita ma assalamu alaikum ko wanda za ka yi wa mutane sallama kafin ka zo ko kafin wato ainihin ka tafi sannan ladabin gaisuwa din ya nuna mana cewa inda za mu haɗu da kai so goma a yi ne duk haɗuwa sai mun yi sallama kai inda zan rabu da kai bayan minti biyar in sake dawowa sai kuma na yi sallama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito cikin al-Adab al-Mufrad ɗaya yana tafiya da dan uwansa su biyu kamar yanzu ne da Malam Sa'idu muna tafiya sai ga itaciya a gaban mu sai ya bi ta daman ta ne na bi ta hagu lokacin da ya biyo na biyo sai ko mun sake sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam kaga wannan sai wani kamar da abun wasa ne ko abin dariya amma haka sahabban manzon Allah suke saboda muhimmancin sallama a wurin su ina fata an fahimta malamai suna tattaunawa namiji na iya mace mace ta ina iya namiji ko ba za su yi wa juna ba zance mafi inganci namiji zai iya mace mace za ta iya namiji sai dai kuma kowanne ya kasance yayi da ikhlasi abin nufi idan mace za ta yi kata ce za ta kera murya ta yi siririyar murya dan jan hankali a'a assalamu alaikum shi kuma ce wa alaikum assalam <laughs> amma idan kika kashe murya kika ce wani salamu alaikum dinga yake ma kin san ki ba dan Allah kika yi ba saboda kai ma idan ka kashe wani murya wajen ansa wa alaikum da wani sanyin murya kai ma ka san cewa ba dan Allah kai ba dan haka tayi murya wadda take maza maza ba shiga ba fita da an ji an san ba wasa gentle gentle ba wasa kenan amma kai ma kuma idan ka tashi ansawa sai ka ansa wato da kalma da sadaci to malamai suka ce idan an yi haka babu laifi amma matukar zaki tashi yin murya sai ki kera murya sirriya murya to bai halatta ba tunda Allah ce fala takhdana bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa ku daina sassauta muryar ku dan idan kun yi haka dan ku mata waɗanda ke da kwadayi sai su kwadaitu game da ku waɗanda ke da cutar zuci ta sha'awa sai su kwadaitu game da ku da haka namiji zai iya wa mace mace za ta iya wa jama'a namiji in dai an tsarkake niyya sannan namiji na iya wa taron mata masu yawa mata masu yawa na iya wa namiji kuma shi kadai wannan min babu aula tunda ɗaya da ɗaya ma sun yi ballantana kuma ɗaya ta yawa taron mutane da yawa ko taron mutane da yawa su yi wa mace ɗaya wannan duk babu laifi duka dai babban abin da ake so idan an samu bambanci tsakanin jinsi ya kasance an yi da kyakkyawan niyya ba a yi da muryar da take za ta jawo hankalin wanda aka yi wa sallamar ba an yi ne kawai don isar da sako da musulunci don sallama din tana da muhimmanci a cikin rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi yace la tadkhulu aljannata hatta tu'minu ba yadda za ku shiga aljanna har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba yanda za a kuma ku yi imani har sai kun zanto masu kaunar juna A awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin kuna so in nuna muku wani abin da idan kun yi shi za ku zama masu san juna kaunar juna sabai suka ce faɗa mana sai ce afshu salama bainakum ku yaɗa sallama a tsakankaninku da juna Abdullahi bin Sallam yake cewa lokacin da manzon Allah ya zo Madina kaga shi lokacin da musulunta bi Abdullahi bin Sallam yace ina ganin fuskar sa a karan fari na tabbatar wannan ba fuskar makareci bace fuska mai annuri fuska mai ban sha'awa mai ban kai bai kama da makareta ba yace sai kuma na matsa kusa da shi yana magana farkon abin da na fara ji ya shiga kunne na na maganarsa yana cewa ayyuhan nas kulul arham وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ita ya ku mutane ku sada zumunci ku ciyar da abinci ga wanda baya da abincin sannan ku yaɗa sallama a tsakankanin ku da juna za ku shiga aljanna tare da sallama ko tare da abinci ma'ana dai cikin abin da manzo Allah ya kwadaitar da mutane akwai yaɗa sallama idan an riga an sadu da juna namiji da namiji bayan wa mustahabbi ne kuma sai musafa wannan ya ba wannan hannun su abokin abokinka ne mahaifinka ne ina fata an fahimta a sirikinka ne wanka ne kaninka ne ka ba shi hannu ku gaisa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ba waɗansu mutum biyu da za su haɗu da juna sannan su yi musafaha lokacin da suka haɗu bayan sun yi sallama face sai an gafarta musu kafin su rabu daga wajen a wajen kafin su rabu gafara za su sauka a kansu to wannan duk wanda bayan an ce assalamu alaikum sai aka yi musafaha da juna kenan kaga idan mun hadar sulkan mu al'ada ba a yi musafaha wani ma ba a yin sallama din wani ma in ya hangi sulkin sa in shi ya bi nan shi wannan sai bi nan suna wasan buya <laughs> wanda ya zama al'ada ce wannan amma a gaisa a yi musafaha a yi sallama ne abin da yake daidai ina fata mun fahimta to dan haka hukunce hukuncen dai sallama suna da faɗi imamul qurtubi ya yi lawata harfi a nan gurin haka idan mutum yana son ya samu asar da hadisi masu dimbin yawa sai duba littafin Imam Bukhari al-Adab mufrad yana ɗaya daga cikin mafiya ko kuma dai cikin littafan da suka tara hadisai masu dubbin yawa da suke yin bayanin sallama da hukuncinta wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba Allah ta Allah la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fi Allah Allah madaukakin sarki la ilaha illa hu ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi la yajma'annakum lalle zai tara ku ila yawmil qiyama ya zuwa ga yinin nan na tsayuwa shine yinin ranar tashin kiyama la raiba fihi wanda babu kokonto dangane da zuwansa tabbas yini ne da Allah ya tanade shi kuma zai zo wa man asdaqu min Allah hadisa wane ne yafi Allah gaskiyar zance ai babu wanda yafi Allah gaskiyar zance tallafi وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وبنجد تعالى فما لكم في المنافقين فئتين ثم يشافيكم ko ka kasu gida biyu dangane da lamarin munafakai wato munafakan da lokacin da za a tafi yakin Uhudu manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fita bayan gari Abdullahi bin Ubay bin Salul ya rute su suka dawo gida suka ce su ba za a tafi ba tun da dai sun bada da shawaran a zauna cikin garin Madina kar a fita amma da ƙarshe aka ki karban shawaran sa aka ce sai an fita su ba za a je yakin ba dan haka sai suka zame suka dawo baya to sai musulmai suka rabu gida biyu waɗansu suka ce manzon Allah ka umarce mu fara ta kansu a yake su waɗansu suka ce a ah, ku kyale su ba sun yi kalmar shahada ba to waɗansu suna ganin a kyale su mummune ne waɗansu suna ganin kafirai ne wannan sabanin da suka yi su sahabbai din game da munafikai shine Allah ke zargin su anan fa malakum fil munafiqina fi fi'atay yo me yasa har kuka zama gida biyu dangane da lamarin munafikai har yanzu bai bayyana ba gare ku cewa kafirai da su bai bayyana ba gare ku cewa mukiyan ku ne bai bayyana ba gare ku cewa so suke su ga faduwar ku da karewar ku ba ku fahimci wannan ba wallahu arkasahum bima kasabu ubangiji ta'ala ya mayar da su cikin kafirci bima kasabu a sanadiyar mugunyar aikin da suka yi shine arkasahum daga arriksu lafazin arriksu da arrijisu da annajis cikin yana daukar mana daya najasa datti ko azaba wato arkasahum ko ce ai awqa'ahum fil riksi ma'ana ubangiji ya aukar da su ya mayar da su cikin arriksu wanda shine azaba ko kace shine datti idan kuma an fassara shi da datti ina nufin kafirci domin kafirci datti ne ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun shine ma'anan wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah shin so kuke wai ku ku shiryar da wanda Allah ya riga batar da shi ubangiji ta Allah ya riga ya kaddara cewa su patattu ne halakakku ne har yanzu dan su daga cikin kawai dan sun ga imanin baka sai su dauka mamune ne su shine aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila dukan wanda ubangiji ta Allah ya riga ya halakar da shi babu yanda za ka iya sama masa tafarki na shirya waddu law takfuruna kama kafar, su kafirai sun so ina ma a ce kun kafirta kama kafaru kamar da suka kafirta fatakununa sawa'a ko da su sai ku zama daya su munafikai sun so ina ma a ce kun bi su ko da su duk ko da daya ko dare daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko rabu da shi ku kyale shi ya fita shi kadai irin yadda suka haka sun so ko musulmai ku haka ma'ana duk wanda ragwancin sai hana shi fita jihadi so yake sauran su su fita duk wanda yake taimakon addini so yake sauran su tarayya da shi wajen rashin taimakon addini shine wadda takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala zomin minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah ubangiji ce kar ku rike masoya a cikinsu. su sun yi hijira dan Allah har sai sun yi hijira daga garin da suke sun zo garin da manzon Allah yake an assasa daula ta musulunci da su fa in tawallau in ko suka juya baya ba su yi imanin ba ballantana batun hijira din ya zo. khuduhum to ku kama su a matsayin fursunonin yaki waqtuluhum ko kashe su haisu wajadtumuhum a duk inda kuka same su wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kada ku ce za ku riki madibincin lamari a cikin su ko da akwai dangantakar jini ko da akwai hulɗa ta kasuwanci a ciki wala nasira sannan kuma kar ku ce za ku riki wato mataimaki a cikin su sai Allah ta إن الذين يسيرون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وبنجد إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق سيدي وطن دا suka sadu ko suka tafi ila kaumin zuwa ga mutanen da bai da kuma bai na a tsakaninku da su akwai alkawali na zaman lafiya aw ja'ukum ko kuma wadanda suka zo muku hasirat suduruhum wato ainihin zukatansu na kunci da takura an yi yuqatilukum a cikin su yaƙe aw ja'ukum hasirat suduruhum an yi yuqatilukum aw yuqatilu qawm waɗansu daga cikin kafare waɗanda su ɗan zaman lumana ne idan su ba za su bi ƴan uwansu ba lokacin da za a zo yaƙar ku dan ba sa son a yaƙe ku duk da ba addinin ku ɗaya ba ba sa son fitina ba sa son rikici hana yan uwansu ma suke dan me za a yake ku amma tunda sun fi karfin su sun kyale su ba za su je su taimaka musu ba sannan kuma su ba za su iya zuwa su haɗa ƙarfi da ku dan a yaƙi yan uwansu ba tunda ba addinin ku ɗaya da su ba to irin waɗannan kafirai idan kun tashi yaƙi suna da za ku yaƙe su ba shine au ukun ko irin kafiran da suka zo muku hafirat suduruhum ma'ana daqat suduruhum zukatansu su sun ta sarrafa ya zafi an yuqatilukum su dai ba za su iya karku ba aw yuqatilu qawmu su kuma ba za su iya yakar yan uwansu ba to irin waɗannan kafiran duk da ba musulmai bane ba ba za ku yake su ba in kun tafi yake na musulunci ina fata an fahimta to kaga wato adalci na addinin musulunci ashe lokacin da aka ce ayi yaki akwai adadin da ake yaka akwai waɗanda ba a yaka idan an tashi yaki na farko ba a kashe mata ba a kashe yara kanana ba a kashe dattijai waɗanda sun gajiya ba masa iya komai suna gida a zaune sannan dukkan wanda ya je killace kansa a ɗakinsa na bauta yana ta ibadar shi kaɗai duk da shirme yake ba a ibada ta ba musulunci yake ba amma ba za a ji a yake su waɗanda ake yaka mazaje waɗanda suke da makami sa iya ɗaukan makami a yi faɗar su to su ne za ku yake su kuma ko da su idan an yi takarda ta tsare ta wutar yaƙi bai halatta ku yake su ba kuma ko da su idan su sun ware kansu daga cikin sauran dangin su ba sa so a yake ku sun ma ba za ku yake su ba dan Allah wani irin adalci ne wannan da wuya ka samu adalci a cikin waɗansu addinai in ba musulunci ba irin wannan wato kaga addinin musulunci na lura da kowane irin abu na lura da kowane yanayi amma lokacin da amerikawa suke jefa bom a iraki suke jefa bom a afghanistan suna ware hatta jarirai wanda yake ciki ma ba a haife shi ma ba su yi exception ɗansa ba a cikin wanda suka jefa ba mai ballantana wanda yake masallaci ballantana wanda yake ɗakin batun mace ko namiji kowa kashewa suke yi to amma irin waɗannan suna za su ga kun yakin wa yancin dan adam ina yancin dan adam yake a cikin lamarin su su rusa gidajen mutane su fata ruwan shan mutane su yanke wutar lantarkin mutane su kashe wannan su dasa wannan su yi wannan har yanzu a Vietnam ana haihuwar yaro da kunne ɗaya ko da ido ɗaya saboda makamai masu guba da suka yi amfani da su a wajen har yanzu tasirin abin na nan har yanzu a Japan akwai inda idan fulawa ta fito sai an je an yi biki fulawa ta fito saboda kasar wajen ma an mata ta'addanci an gurɓata yanayi ta yadda ba za su iya fito da tsoro ba ko da ruwa ya sauka a kanta to waɗannan sune za su ce wai ai su su ne masu kare yancin dan adam ne wato eh, abin da dan demokarasi masu tabbatar da adalci a ban kasa duk ƙarya ce kawai dokin bai baki dai ya fi gudu shi yasa sai su faɗa abin da suka ba amma addinin musulunci shine addini na adalci wanda babu zalunci a cikinsa kuma addinin da yake auna kowane irin abu ta fuskar da ta dace to irin waɗannan sunfi guda biyu da aka faɗa wannan ba za ku yake su ba shine ma'anar illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasrat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum sai Allah ce walau sha Allah inda Allah ya ga dama la sallatahum alaikum ba sai ya dora su kafirai dan akan ku falakatalukum kuma da sun yake ku sun karkashe ku fa in itazalukum falam yuqatilukum da haka idan suka nisance ku suka kiyakar ku wa alqaw ilaykum suka mika muku magana ta bayanin sulhu cewa zaman lafiya za su da ku fama ja'ala Allahu lakum alaihi sabila ubangiji bai sa muku dama ta ku kuma ku ce sai kun yake su ba idan suka yi saranda suka mika wuya suka ce mu ba ruwan mu duk da yan uwan suna ya karku mu ba ruwan mu mu mutane gari kaza ne mu mutanen unguwa kaza ne ba za mu shiga cikin wannan fitina ba to ba ruwan ku da su ba za ku yake su ba in kun yake su kuma kun ci amana su kenan Allah ta ne ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوه فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا Ubangiji ce satajiduna akharina za ku samu waɗansu nau'in kuma daga cikin su kafirai yuriduna an ya'manukum su suna son su amintar da ku su ce mu ba za mu yake ku ba ba za mu faɗa da ku ba wa ya'manu qaumahum kuma suna so su amintar da mutanen su su kwantar musu da hankali to kaga ba wahala a duniya ka samu mutum biyu kishiyoyin juna kuma kana so ka kwantar musu da hankali dan abinda wannan ke so ba shi wannan ke so ba abinda wancan ke ki shi kuma wancan ke so to dan haka suna da wahala ke su suna son su zauna lafiya da ku amma kuma suna son mutanen su ma su yarda da su kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha yayin da duk aka yi kokarin mayar da su cikin fitina shine cikin kafirci aka tallata musu ya karku urki su fiha sai su ji kamar sun yadda sun gamsu sa iya yakar kuɗin amma in sun zo kuma sai su ga ba za su iya ba in an ziga su an ziga su sai su ji kamar su dauki makami to tana ɗan tana shiga cikin zuciyar zuciyarsu tasirin ziga na kama su amma kuma duk da haka in sun fito sai su kasa fitowa in a yake ku tare da su to akwai waɗanda su suna nan haka a tsaka tsakiya haka kaga waɗancan su sun riga sun faɗa kaulan wahidan ba za su yake ku ba ina fata mun fahimta to su irin waɗannan nabiyu wanda suke taraddudi wanda fituna na saurin shiga cikin zukatansu ziga na saurin kama kwakwalansu fa in lam ya'tazilukum in har su fito fili sun ce sun ne ce ku ba wa yulqu ilaykum salama in har su fito fili sun ce sun aiko muku da sako na zaman lafiya tsakanin ku da su ba wa yakufu aydihum ba su fito fili sun ce mu ko ba za mu yaƙe ku ba mu kawai suka yi ba su ce ba za mu yaƙe ku ba an gane ku to irin waɗannan fakuzuhum ku ku kama su waqtuluhum ku yaƙe su haythu saqiftumuhum duk inda kuka same su dan ba ku da tabbata kansu dan za iya bi ta kansu ai muku illa bai idan an zuga su za su ji eh wallahi aje wallahi aje in an fito kuma sai su tsaya suna cewa to aje ko ba aje ba to irin waɗannan karku amince da su waɗancan kan sun riga sun yadda ko mai ƴan uwansu za su faɗa musu su faɗa musu amma su ba za a yake ku da su ba to irin wannan sai ku zauna lafiya da su amma irin waɗannan fa khuzuhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina waɗannan kam mun sanya muku hujja mabayyaniya a kansu cewa ya halatta ku yake su sai Allah ce وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير abin da yake nuna wa ma sahha wa mastaqama bai inganta ba bai kuma dace ba haramun ne li mu'minin ga mu'mini an yaqtula mu'minan sai zai kashe mu'mini dan uwansa illa qat'an sai dai fa in hakan ya faru ne bisa ga kuskure in ya faru bisa ga kuskure ba zaɓin sa bane ba yardar sa bane to wannan kuma daban da haka wa man qatala mu'minan khata'a wanda ya kashe mu'mini bisa ga kure fa tahriru raqabatin mu'mina wajibi na farko da ke kansa shine yantar da bawa mumuni idan an ce bawa mumuni ya iya zantowa mace ya iya zantowa namiji ya iya zantowa baligi ya iya zantowa wanda ba baligi ba matukar bawa ne mumuni lokacin da ka kashe mumuni farkon abin da zaka ne yantar da bawa mumuni abu na biyu wadiyatun musallamatun ila ahali da kuma diya wanda za a miƙa wa iyalin wanda aka kashe illa an sai fa in sun yi sadaka da ita sun ce mun yafi ma'ana lokacin da ka kashe mutum haƙƙi biyu ne a kanka haƙƙi na farko haƙƙin Allah madaukakin sarki haƙƙi na biyu haƙƙin dangi na mutumin da ka kashe haƙƙin Allah shine sai kai kafara kafara nan ita ce yantar da bawa mummuni idan ka kasa yantar da bawa mummuni sai kai azumi na wata biyu a jere kamar yadda bayani zai zo nan gaba haƙƙin iyaye ko ƴan uwan wanda aka kashe shine sai ka biya biya na mutumin kuma ya danganci me aka sa maka biyar raƙuma aka sa maka ga raƙumi ɗari kenan biyar kuɗi aka sa maka sai a yi lissafi a'a biyar tumaki ko awaki aka sa maka to sai a yi lissafi menene ka biya biya sananne ne dai diya a cikin addinin musulunci kuma takan canja dangane da canji na kuɗi daga shekara zuwa shekara an gane ku illa an yi yasaddaku sai in sun ce sun yafi fa in kana min qaumin aduwwin lakum in wanda ka kashe din bisa ga kure yana cikin mutanen da yan adawa ne gare ku wato danginsa gaba ɗaya ba musulmai bane wa huwa mu'minun alhari ko shi mummuni ne fa ta hadiru raqabatin mu'mina to zaka intar da bawa mummuni wato a madadin sa kenan wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan ko ya kasance daga cikin mutanen da akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninku da su alkawalin zaman lafiya tsakaninku da su an gane ku wato shi mummuni ne su ɗin kuma ƴan uwansa gaba ɗaya kafare ne amma ba kafare da suke yakar ku ba wanda akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ku da su fadiyatun musallamatun ila ahli to a wannan lokacin zaka bayar da diya wanda za a miƙa wa iyalinsa wa tahriru raqabatin mu'mina sannan zaka intar da bawa ko mu'mini an gane ba menene fa tahriru raqabatin mu'mina wato zaka intar da bawa mu'mini an gane ko faman lam yajid ubangiji subhanahu ya yace wanda ko bai sami iko haka ba fa fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai ya azumi na wata biyu a jere suna bin juna ta min Allah dan tuba zuwa ga Allah wa kana Allah aliman hakima ubangiji ta'ala ya kasance masani sannan ko mai hikima wato a nan gurin ku lura da abin sosai haƙƙi biyu ne kan mamaci in dai mamaci da ka kashe bisa da kuskure wannan mamaci ne bisa kuskure ka kashe shi to haƙƙi biyu ne akan haƙƙi na farko haƙƙin Allah wanda shine zaka yi mai yantar da bawa mumuni in baka da wannan kai azumin wata biyu a jere haƙi na biyu shine haƙin wa yan uwansa to yan uwansa din nan kashi uku ne kashi na farko in sun zanto musulmai zaka bayar da cikakkiyar diya gare su sai in sun ce mun yafe to kaga diya ta fada kanka sai kawai ka je kai ka fara kenan ta iya shi musulmi ne amma su ɗan uwansa kafare ne waɗanda kuke faɗa da su to a nan gudun sai dai ka yantar da bawa mummuni kadai amma ba za ka biya diya ba dai idan ka biya diya wurin za ka tafi wurin yan adawar ku to sai su yi amfani da ita wajen yakar ku to shine hikima da ba za a basu ba ko kuma shi musulmi ne dangin sa kafare ne waɗanda ake zaman amana da su oh. ba sa yakar ku ba sa yakar su zaman amana ake ku da su ina fata fahimta to nan za zaka ba su cikakkiyar diya na wannan musulmi da su waɗannan wanda ba musulmai ba amma tunda kuna zama amanar su ko to akwai kashi na gaba wanda malamai suke kawowa shine ya zanto cewa shi wanda ka kashe din ba musulmi bane ba mummuni bane ba ina fata an fahimta to za ka biya biya ko ba za ka biya biya ba fara kafara dai Allah bai magana ta ba idan ka kashe kafiri ba wani kafara na azumin mataji eh dan idan ka yi azumin wata biyu dan ka kasance ya zama shi da musulmi duk ɗaya kenan Allah kuma yake la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati hum ya za su daidai ba za su daidai ba ina fata an fahimta مثل الفريقين كالأعمى والأسم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون بلا سيدي ديبا تسير جميع سيدية ذاك بيو ينقوان سيدية إن باقا يأكي دسو in kafiran amana ne to amma diya da zaka bashi nawa zaka biya diya daidai da ta musulmi to anan malamai suka yi sabani wadannan suka ce diya za a ba diya daidai da ta musulmi wadannan suka ce rabin diyar musulmi wadannan suka ce dawar bisa ukun diyar musulmi haka ibn kasir ya kawo waɗannan maganganu guda uku kamar ka tambaye su ce a wurin ka wanne shi sai ce na riga nayi bayani a sharhin bukhari mai tsawo kaje ka duba sharhin bukharin sa kuma an nema a rasa balla tana ji a kunci ko me yake a kan wurin sai ba da reference da littafin sa na sharhin bukhari ina ba da fahimta to da haka sai mas'ala ta zanto ana tattaunawa akai kan cewa ta bangaren biya za a daidaita su ko ba za a daidaita ba na fi gamsuwa da ra'ayin da ke cewa ba za a daidaita su tunda ba sa zama daidai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba har abada ba za su zama daidai ba ko a duniya ko a lahira cikin kowane irin hukunci to wani ana magana kan kisa wanda yake na me na kuskure hukuncin mutum kenan amma akwai kisa na ganganci ayar gaba za ta yi bayani ba za mu shige ta yanzu ba sannan akwai kisa wanda ake kira shibhul amdi wanda yayi kama da ganganci shi ma ba za mu yi magana sa sai gobe in Allah ya kai mu ban ganta cikin aya ba amma hadisi sun nuna shi kisa na kuskure kowa ya riga ya sani ka tafi da mota ba da niyya ba ka kade mutum a ka harba kwari da baka zaka harbi barewa sai ta je ta samu wani mutum a gona ta kashe ba da niyya ba ka harba bindiga ka harbi tsuntsu bullet din zai kashe wani kaga wannan kuskure ne ba da niyya bane ka dan dungure mutum sai ya fadi ka da kishi da wani abin da baya kisa bulala ba ta kisa kana dukan shi da bulala sai ya mutu kaga to wannan na kuskure ne to shine za a yi wa waɗannan ababen guda biyu amma kisa na ganganci me ya hakikanin bayanin sa kisa mai kama da na ganganci me ya hakikanin bayanin sa wannan sai ya mutu gobe idan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sanarwa ta gaggawa cewa sakamakon shela da aka yi na ana bukatar taimako domin kai ziyara gidajen prison na nan garin jama'a sun taimaka da kayayyaki kamar haka an sami gari buhu nawa kasa nan buhu goma an sami shuga buhu biyar an sami kuli buhu biyar an sami omo leda goma an sami sofki wato katan biyar an sami litattafai kamar haka jizo amma guda talatin a makarar tauhid guda ashirin ishimawi guda goma iziya guda goma kawaidi guda talatin tufafi daban-daban har adadin da ya kai har ya kai 250 set 250 bayan haka akwai shirin zuwa gidan marayu shi kuma za a yi bayanin me za a kai amma dai wannan gobe idan Allah ya kai mu karfe 11 na safe za a kai wannan ziyara ga waɗanda suke da ikon zuwa ko suke da mota da za su taimaka dan taimaka yan uwa da za su je wannan waje za mu haɗu a nan masallaci faɗa a tafi gaba daya in Allah ya kai mu gobe karfe 11 na rana idan Allah ya kai mu gobe mai itikafi ba zai je ba